Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Sau da yawa ana yi wa 'yan gudun hijira da bakin haure kallon masu cin amfanin ayyukan agaji da kuma tallafin da ake basu. Ba safai ne ake la'akari da irin gudunmuwar da suke bayarwa a cikin al'ummomin da suke zaune cikinsu ba. A wani yanki na ƙasar Girka wasu Kiristoci bakin haure daga nahiyar Afirka. sun taimaka an farfado da wata majami'a da kusan ta zama kango ba a kuma zuwa ibada a cikinta shirin taɓa-kalashi na wannan makon zai duba yadda bakin hauren daga nahiyar ta afirka suka ba da wannan gudunmuwa wajen farfado da wannan cuci da ke a tsibirin lesbos na ƙasar ta girka masu sauraro muhammad nasir awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci.

sai dai an fara samun sauyi domin a tsibirin lesbos da ke a ƙasar girka wasu bakin haure daga nahiyar afirka ne suka fara ba da tasu gudunmuwa ga yankin da ya ba su mafaka maimakon su zauna har sai an yi musu waɗannan 'yan afirka dai an tsugunar da su ne a sansanin 'yan gudun hijira na moriya inda ake fama da kuncin rayuwa amma addinin su na kirista ya ba su sabon fata da har ya kai suka farfado da wani ginin cocin katolika da ke yankin wanda aka kwace tsawon lokaci ba yi amfani da shi ba yanzu haka dai 'yan afirkan sun maido da rayuwa a cikin tsohon ginin da ma a yankin baki ɗaya. nan dai lokacin ibada ne a cocin katolikan da ke a tsibirin na lesbos cocin ya cika da mutane masu rera waƙoƙin ibada a lokacin sujjada shekaru biyu da suka wuce kusan a ce ba a amfani da wannan gini amma tun lokacin da bakin hauren daga afirka suka fara isa tsibirin rayuwa ta sake farfadowa a yankin musamman ma ga kiristoci edmond ɗan shekara 26 mai neman mafakar siyasa ne daga ƙasar kamaru ya ce zuwa coci na karfafa fata ga da yawa daga cikin 'yan afirka mazauna tsibirin da suka damu su guje wa mawuyacin halin da suke ciki a sansanin 'yan gudun hijira na moriya church me going to church is really from my childhood coci kwarai kuwa ina zuwa coci kuma tun ina yaro karami nake zuwa iyayena kiristoci na 'yan ɗariƙar katolika ba sa wasa sam da addini a ganina da yawa daga cikin 'yan afirka da ke zuwa coci su ma irin wannan tarbiyyar suka samu tun gida ina ganin idan suka je coci suka yi ibada suka roƙi Allah da kansu dangane da bukatunsu to suna ɗan jin sauƙi daga wahalhalun da suke fuskanta a wannan tsibiri da sauran abubuwa da ke faruwa a nan. Wahalhalun da Edmund ke nufi a nan shi ne rashin sanin tabbas na makomar mafi yawa daga cikin bakin hauren da ke zaune a tsibirin. yawancinsu sun fi da tsammani daga bukatun neman mafakar siyasa da suka gabatarwa mahukuntan kasar girka kamar yadda edmond daga kasar kamaru ya yi karin haske Nearly all, Mafi yawa na 'yan Afirka da ke nan tsibirin Lesbos, kusan ma in ce duk 'yan gudun hijiran da ke nan. Abin da ke a zukatansu shine girka ba ƙasa ba ce mai maraba da 'yan gudun hijira ko ma bakin haure, ba kuma ƙasa ba ce da suke son zama a cikinta ba. bukatar su kawai ita ce su bar ƙasar domin ba su yadda da hanyoyin ba da mafaka a ƙasar nan ba sun san cewa bambancin ra'ayin siyasa ya mamaye batun ba da mafakar shi ya sa mahukunta ba sa bin wani tsari na duba bukatun ba da mafakar siyasa. Uh, opinion have taken, have ko ina suke sai fa mu garzayo gargajiya lallai shi ma an yi magana sai fa mu garzayo ka taba galashi yan uwa muna kira sai fa mu garzayo kafin zuwa yan gudun hijira a tsibirin na lesbos yawan masu zuwa cocin bai taka kara ya karya ba saboda haka ne ma ba su da fada Amma yanzu Leonard Mechum mazauni a yankin ya bada kansa a matsayin karamin fada da ke jagorantar sujada a cocin a kowace ranar Lahadi. I think uh, the great thing is that we have a ganina abin da suke bani ya fi wanda nake basu yawa amma abu mafi mahimmanci da nake ganin mun samu yanzu a nan shine yadda jama'a ke tururuwa zuwa cocin a kowace ranar lahadi zuwa cocin na basu wata 'yar dama ta sararawa da kuma fita bisa la'akari da mawuyacin halin da suke ciki a sansanin 'yan gudun hijira na moriya suna zuwa nan cike da fatan samun rayuwa mai inganci ina ganin a wasu ɓangarorin ibadar da muke yi tana ba su wannan fata. baya ga basu fata cocin na katolika ya kuma zama wani wurin haɗuwa tsakanin bakin daga afirka ta 'yan girka 'yan asalin yankin wata ƙungiya mai zaman kanta a yankin mai suna parksi tana haɗuwa da 'yan gudun hijira a harabar cocin bayan kammala sujjada tana kuma ba su abinci yayin da suke zantawa da juna stratus potas ma'aikaci ne na ƙungiyar agajin ta parksi όταν τελειώσει η λειτουργία στο προάβλιο πάντα ε, A kullum muna bawa baƙin wasu abubuwa bayan kammala sujada a coci. Mukan zauna na tsawon rabin awa suna gabatar mana da tambayoyi dangane da jerin batutuwan da suke da su. Amma suna kuma haɗuwa da sauran baƙi 'yan uwansu domin ba dukkaninsu ke zaune a sansani guda ba. Wato kamar ka je gidan shan shayi ne ko haɗuwa don cin abincin rana. A gun zantawa da juna lokacin cin abincin dai, akan kulla hulɗoɗi, sannan ma har sun shirya yin balaguro don ganin sauran yankuna a tsibirin na Lesbos. wani gungu na masu zuwa cocin sun fara aikin sa kai a wannan yanki inda a lokacin bikin Kirismati da ya gabata suka shirya wata liyafa ta musamman yanzu dai ana fata ta hanyar cocin 'yan gudun hijirar za su fara jin suna ƙara sajewa da al'adun yankin sannan su kuma 'yan tsibirin za su fara ganin alfanun karɓar bakin hannu biyu-biyu. su a duniya sai ku zo ku jiya sai mu to madalla masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki na waɗanda suka tallafa wa shirin, ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. al'umma su zo gaba ji musa amfani கலம்